safiyar asabar biyu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 14 ga watan novemba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 35 daga cikin jeragiyar kasusuwan karatun littafin iqtida da siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ولفن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي جكنش دغافرة لتافن اقتداء الصراط المستقيم yana tattaunawa ne game da ainihin matsala mai muhimmanci a cikin aƙidar musulmai ita ce qadiyya ta alwala'u walbara littafin nan yana ƙoƙarin tantancewa musulmai ƙa'idojin da ya kamata su kula da su wajen mu'amalantar al'adu da tafarki da tunani da ɗabi'u da tsarin rayuwa da addinin maguzawa maguzawan nan kafirai ne tsantsagoran kafirai waɗanda suke irin farisa da rum ko ko kafirai ne waɗanda suke masu littafi irin yahud da nasara babu shakka ibn taimiyya ya kai matuka wajen kawo usul da kawa'id da dawabit na wannan ka'ida Allah ya saka mashi da alkhai. muna bibiyan shekul islam ibn taimiya a inda yake kawo mana matsala ta biyu game da nusus waɗanda suka ainihin haramta kwaikwayo da kafirai wannan matsala ta biyu ta ce wato sunna ta annabi sallallahu alaihi wa a inda bai gushe ba yana ta kwararo mana hadisai yana fitar da fawa'id da ka'idoji a ƙarƙashinsu waɗanda suke magana akan hana ɗaiɗaiwa daga cikin al'adu ko tafarki ko tsarin rayuwa na kafirai yana mana magana akan hadifin da ya zo game da tarihin wato faruwar kiran sallah a inda annabi sallallahu alaihi wa alaihi wa kamar yadda sa'anar suka ba da labari ya ɗauki al'amarin sallah da muhimmanci yana tunanin yaya za a yi a dinga sanar da mutane lokacin sallah mutane suka fara kawo shawarwari ya dinga ture waɗannan shawarwari wanda daga cikin shawarwarin shine cewa ko dai a dinga hura ƙaho ne za Allah ya ce a'a wannan al'adar kafire ne ko a dinga hura wuta ya ce a'a al'adar kafire ne ko a dinga kaɗa ƙararrawa duka waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyamace su saboda kasancewarsu al'adun kafirai har Allah cikin hikimarsa da iyawarsa ya nuna wasu sahabbai guda biyu kiran sallah a cikin mafarki su ne abdullahi ɗan zai ɗan abdurrabbihi da kuma umar ɗan khattab Allah ya ƙara musu yadda ɗinsu wannan shi ne ya kawo shari'ar kiran sallah to malam yana cikin fitan mana da fawa'id ne ƙarƙashin wannan hadisi sai mu tashi a inda yake cewa wa hadha yaqtadi karahata hadha an-naw min al-aswati mutlaqan fi ghairi as-salat aidan ya ce wannan hadisi yana hukunta cewa ana ƙin irin wannan sauti na sarewa ko bangul ko makamantan shi ko trumpet abinda za a hura ko a kada ko ainihin wato usar da ire-irensu waɗanda suke din nau'o'i ne na abubuwan da kafirai suke hurawa ko suke kadawa don yin sanarwa wannan na hukunta cewa gaba ɗayansu haramun ne abubuwan kyama ne har a wajen sallah li'annahu amrun li'annahu min amril yahudi wan nasara saboda kasancewarsa daga cikin al'amuran da aka san yahudu da nasara suna yin su fa innan nasara yadribuna bin nawaqis fi awqatin muta'addida ghairi awqati ibadati yake saboda su nasara suna ainihin kada ƙararrawa a lokuta daban-daban banda lokutan ibadarsu wa inna ma shi'aruddin al-hanif al-azan kaɗai kadai da yake tambarin da ake gane addini mai kyau miƙaƙƙen addini nan na musulunci shine al-azan kiran sallah al-mutabamminu lil-i'lani bi dhikrillah wanda a ciki yake kunshe da sanarwa na ambatan Allah A ga kiran sallah abin da ke cikin shi girmama Allah ne subhanahu wata'ala da tsarkake shi daga shirka da ambatan annabinsa sallallahu alaihi wasallama da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sai kira zuwa ga ita sallah wanda ita ce zikiri din allazi bihi tuftahu abwabus sama wanda da zaran an yi wannan kiran sallah sai a bude kofofin sama fataharibu shayatin su kuma shaɗanu sai su gudu kamar yadda hadisi ya tabbatar wa tanzilur rahma sai kuma rahama ta sauka sai ya ce wa qad kasirun kaseerun min hadhihi umma min al-muluki wa gairihi haqiqa an jarabci mutane da dama daga cikin al'umman musulmi sarakuna da ma waɗanda ba sarakuna ba bi hadha shi'ari al-yahudi wa nasarani da wannan irin tambari na kirista da yahudawa hatta inna ra'aynahum na hadha al-khamis al saghir har ma gashi muna ganin wasu daga cikin musulmai sarakuna da waɗanda ba sarakuna ba wanda suka samu jarabta wajen kwaikwayon kafirai a gurin kaɗe-kaɗe da kaɗa ganguna da busa sarewa ga su muna ganin su ji ibn taimiya a ranar wannan biki na abinda aka fi sani da suna alhamisu sagir karama alhamis wannan wata rana ce da kiristoci suke yin biki wadda ita ce jajibarin good friday ita suke ce ma alhamisu sabir akwai bikin da kiristoci suke yi na good friday da easter monday ko wanda a cikin aƙidarsu suke riyawa cewa wai wannan good friday din ita ce wai ranar da aka yi ƙoƙarin kashe annabi isa allah ya ɗauke shi ko kuma aka kashe shi tunda su a su sun ce an kashe shi a yadda suke riyawa amma qur'ani ya gaya mana wa ma qataluhu wa ma salabuhu cewa ranan ne aka kashe shi sai kuma ranan wannan litin za ta biyo baya shine ya samu wato Allah ya sake farkar da shi ya dauke shi zuwa sama wannan bisa ka'ida su wata take lalatacciya wanda littafin Allah bai saukar da ita ba ba su da sultani akanta to wannan alhamis din jajibarin ranar da suke cewa wai ranar da yahudu suka kashe annabi isa suka gicciye shi ita ce suke cewa ma alhamisu sabir ibn ya kira ta da suna alhaqir wata ke abun wulakantarwa ba wani abu ne mai muhimmanci ba sukan yi azumi na mako bakwai kafin wannan lokacin a da dai kiristocin da kamar yadda ya zo a cikin littafansu da kuma littafan da suka yi bayani akan aƙidinsu sai sun yi mako bakwai suna azumi sannan sai su tike da wannan rana ta alhamisuwa wadda ita ce jajibarin good friday a cikin watan afrilu ne suke yi ko watan afrilu su suka sai da suke yin kayan su ne da yake dama lissafin din na shirme ne babu wani lissafi lafiyayye yau ka gan shi ashirin da ɗaya ga wata wata rana ashirin da bakwai wata rana sha takwas haka ne ƙarshen mat ko ƙarshen mat alhamis da juma'a wanda suka zo a cikin ƙarshen march da kuma Mande ta farkon april to haka suke yin abu ya ce a wannan lokacin sai ka ga musulmai daga cikin sarakuna da wanda ba sarakuna ba suna taya kafiran nan wannan bikin ya bukhura suna ainihin wato kai musu kyautar turare al-bukhur suna kai musu ya wato suna kai musu kyauta asali zifab shine abin da kama ake wa amarya a kawo ta gun mijinta sai an shirya ta an kawata ta an kuranta al'amarinta to haka suke kawo masa tarare na alfarma ranar wannan bukukuwa wa yadribuna lahu binawaqisa sigar suna buga ainihin wato yan kararrawa kanana haka a wannan al'amari sai shugaba ne na al'umma musulmi ko wani babba randa kiristoci suke yin wannan biki sai shirya da ainihin kwamboi ɗin shi da jama'a shi tawaga sai ya kai musu ziyara kuma ya tashi zuwa ziyaran sai tafi musu da kyaututtuka har da turare na musamman yadda dai kaga yan shi'a dinnan suna yanzu jama'a suna taya kafirai yan uwansu bukukuwa na musamman Allah ya tsare mu hatta innal muluka innal muluka man ka inna minal muluki man kana yadribul abwab har daga cikin ma sarakunan wanda zaka ga in zai je wurin wannan taron na kafirai shi fa musulmi ne ana buga mashi ainihin algaita ita ce al'abuwak trumpet ana mashi hurin algaita wadabdab da kuma ainihin wadabadib da kuma wannan badujala wannan katuwar ganga band da ake bugawa don bikin kaga dai kamar yanzu ake wannan labarin jama'a Allah ya tsare mu fi auqatis salawatil khams a lokutan waɗannan bukukuwa na ranar alhamis addu'a da suke yi a wannan ranar alhamis wa huwa nafsu ma karihahu rasulullahi sallallahu alaihi sallama wannan shine asalin abin da manzon Allah ya kyamata na fi auqatis salawatil khams a lokutan addu'o'in da suke yi na waɗannan oke a lokutan a lokacin salloli guda biyar na'am akwai sarakunan da ake buga musu Watin ganga ko in za su fito sallah guda biyar cikin sallolin nan wuni jazakumullahu khairan wa huwa nafsu ma karihahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan shine asalin abin annabi ya kyamata ma'ana ɗakko abubuwan kafirai da al'adunsu a kawo cikin addinin musulmai wa minhum man kana yadribu biha tarafayn nahar akwai kuma wanda ake buga mishi sarki ne ana buga mishi ganga safa da yamma da in gari ya waye a garin shi sai an buga ganga ko an mishi jiniya ko an mishi ainihin wato algaita haka nan kuma da yamma ma kafin rana ta fadi sai an mishi tashabbuhan minhu za'ama bi zilqarnayn yadda yake riyawa waɗannan sarakunan suna riya cewa wai suna yin kamantakekeniya ne da zilqarnayn wai haka ake mishi wa kullu ma duna zalika ila mulukil atraf wa wakkala ma duna zalika ila mulukil atraf sauran kuma ayyukan sai a danganta su zuwa ga sauran sarakuna waɗanda suke ainihin gefe ƙananan sarakuna mana shi babban sarkin a buga mashi da safe da yamma sauran kuma ya bar mataimakan shi su ma ana buga musu a lokuta na musamman wa hadhihi mushabaha lil yahudi wan nasara wal a'ajim min ar-rumi wal fursi lamma ghalabat ala muluki al-mashriq ya ce wannan ya da yahudu da kuma nasara da kamantakekeniya da maguzawa cikin farisa da ruma lokacin da ta galabaici sarakunan gabashin duniya wannan yana ishara ga sarakunan banu abbas sarakunan daula abbasiya su yake ishara lokacin da wannan abun ya galabaice su sarakunan bagdad sarakunan kasar ainihin ah, eh, abin nan sham sarakunan kasashen iraki da makamantansu a wannan lokaci duk da yake dama daular ta riga ta samu rauni akwai halifan ne kawai a ƙasar bagdad amma kusan kowa ya ware daular shi akwai ainihin waɗanda suke rike da ƙasashen misra daban wanda suke rike da ƙasashen sham daban wanda suke rike da ƙasashen ainihin wato iraki kowa zaman kan kanshi yake inna ma kawai suna dai itirafi cewa akwai halifa a Baghdad amma ba sa kai mishi wani abu na abin da suke tarawa na jizya ko return na ainihin wato abin da suka samu na yaƙe-yaƙe ba kuma sa karɓan doka kai ke da gare shi kawai idan an da sabon halifa za su ɗauki kyaututtuka su kai mushi a matsayin sun mushi mu baya, amma Ali Hamdan misali a Halab su suke rike da gwamnatinsu su ainihin wato almalikul salihu ayyub da jinin shi su suke rike da kasar sham dimashku kenan waɗannan su kuma sarakuna su ainihin wato mamalik da makamantansu su kuma suna ƙasar misra to a irin wannan yanayin sai zama dukkanin sarakuna sun samu kansu a cikin jarabta shine kamantake keniya da maguza waɗannan da kamantake keniya da sarakunan kiristoci da yahudu tun a wajen tsarin fadojinsu yadda suna zaune mutane suna tsaye kiɗa da ake musu sitar da suke sakawa mu'amalar da suke yi da al'ummasu ta zalunci da cutarwa irin abubuwan da suke aikatawa na baɗala sarakuna ne masu jin kiɗa masu yin lido da karta da ƙwado da makamantansu wasu fa kuma a lokaci guda in ka karanta tarihinsu za ka tarar ana cewa manyan mujahidai ne suna zuwa su yaƙi kafira su faɗa gwamnatin musulunci amma kuma sun dawo cikin ƙasashensu babu irin ɓarnar da ba sa yi tun daga kan kisa da ƙwace dukiyar mutane da matar da duk suka gani ko wani ne mijinta za su ce sai sun aure ta abubuwa da iri-iri ga sana da kuma wato zubar da jini ba tare da ainihin wato haƙƙi na musulunci ba to wannan shine ke ishara akan cewa lokacin da irin wannan ɗabi'a ta zalunci kwaikwayon sarakunan kafirai da sarakunan musulmai suka dinga yi suna ta zalunta al'ummarsu suna kwaikwayon ɗabi'ar kafirai ɗin hiya wa amsaliha su sarakunan ita wannan ainihin ɗabi'ar da ire-irenta mimma khalafu bihi hadayal muslimina a cikin abubuwan da su sarakunan suka saba wa tafarkin musulmai wa dakhalu fi ma karihahu Allah wa rasuluhu suka shiga cikin abubuwan da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kyamata musu sullita alaihi turku alkafiruna sai aka daura musu ainihin wato turkawa kafirai sune tata yana ishara akan hawadis da suka faru a cikin karni na ainihin shida na musulunci zuwa karni na bakwai lokacin da waɗannan su Jenkins Khan Mongolia suka zo suka tarwatsa gwamnatocin musulunci suka kashe kowa da komai suka kawo ƙarshen daula ta ainihin Bagdad ta Banu al-Abbas an ce sai da suka yanka malamai tukunna wajen mutum dubu guda malamai ne da masana da 'yan kasuwa manya-manyan mutanen ƙasa waɗanda aka ce an ce su fito aje a yi magana ta sulhu sai da aka fito da su daga cikin garin aka kai su sansanin shi wannan jagora Jenkins Khan kawai ya sa duka aka yanka su a ciki akwai manyan malamai akwai 'ya'yan Abdulrahman ibn Jauzi waɗanda malamai ne dukan su guda uku lokacin aka yanka su wannan da ya faru da makircin wato Nasiruddin Tusi dan Shi'a da kuma Ibn al-Alqami wanda shi kuma shine prime minister a lokacin shine babban minister dama ya riga sun gama tsare-tsaren na halaka al'umma sannan aka shiga cikin garin bagadaza aka dinga kashe mutane kwana goma sha bakwai aka yi cir ana yanka mutane ana kashe su malaman tarihi kamar su ibnu kasirin sun ba da labarin cewa daidai da kaza waɗannan sojoji ba su kyale ta ba kaza in aka ganta ta musulmai sai an kashe ta duk wanda ka labarin ya tsira to inna ma wanda Allah ya kwanan shi bai kare bane kawai akwai wanda suka dinga shiga cikin rijiyoyi suka dinga hawa kan duwatsu ko cikin gine-gine cikin abin nan abrat irin dogayen gine-ginen da ake yi na leƙen asiri da makamantan suka dinga shiga suna buya wasu yunwa ta kashe su wasu kuma suka tsira suka dinga ɗiban da tattafai suna zabawa a cikin ruwa har sai da ruwan ya zama ana iya takawa a wuce da doki ba za a nufe su kansu da suka gama kisan da suka yi saboda yawan gawawwaki da ta'annatin da suka yi sai garin ya gagare su zama kuma ba za su iya ma gawawwakin sutura ba domin ibnu kasirin ya ce an yi estimate an kashe mutane sama da miliyan ɗaya wannan kwanakin alf alf dubu gida dubu da haka dole su ma suka fita suka bar garin sai da aka shekara kusan uku babu rayuwa a Bagdad ya zama kharab ya zama babu kowa a ciki daga baya ne mutane suka fara dawowa suna ci gaba da rayuwa saboda kuma survival is ultimate dole sai an yi rayuwa kuma to wannan abun ibn tamiya yana ishara akan daga cikin abin da ya jawo musulmi suka samu kansu a cikin wannan shi shine biye wa kafirai da suka yi suka kwaikwayi ɗabi'unsu shine sai Allah ya darkake musulmai ya ainihin kawo musu bala'in da ya jarabce su da shi na waɗannan bala'i don su fatatar jama'a maguzawa ne ba su da hankali duk wanda san tarihin su ya san haka suke ba sa bambance waye musulmi waye kirista duk wanda ba jinsin su bane ba a cikin ƙabilarsu yake ko rundunarsa ba to kisa ne kawai duk duniya lokacin tsoronsa ake sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen su ta hanyar aka samu wasu musulmai da ake ce ma malik bayi lokacin sarakunan sun dinga siyo bayi suna tara su sai mutum ya je ya siyo bayi guda dubu ɗari ya yi runduna ta musamman ya aji ta special force ya sake siyo wasu ya yi wata runduna yadda dai kaga ana da rundunoni irin yanzu a ce ga 'yan sanda ga soja ga sss ga waye kala-kala haka akwai mamalikul bahariya akwai mamalikul kaza-kaza suna zuwa suna siyo irin waɗannan to waɗannan bayin su ne fa suka kwace gwamnatin suka yi wa mutane ainihin wato ƙoƙarin kawo ƙarshen waɗannan matsiyata bayi ne su ake ce musu mamalik su ainihin al'aibak al-turkumani al turkumani su al'amiru baibar su akpai su sultan akalawun nasiruddin kalawun waɗannan su ne fa suka tsaya suka yi trenin ɗin sojojinsu suka ce kai dole ne a farma waɗannan kafira bayan sun ci bagadad suka taho kafiran nan suka nufo ƙasar dimashku duk aka gudu aka watsi har sarkin garin guduwa da an ji faga sunan sun taho guduwa ake kawai fa idza nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul munziri guduwa ake kawai da an ji labarin su idan suka zo sai su aiko da wasiƙa mai ban tsoro da su firgita mutane sai su ce muku dai kun tuna abin da muka yi a Baghdad ko to da an ga wasiƙa nan kowa sai ya gudu kawai sai su shigo gari su yi ta'annatin da suka ga dama su kafa sarkin su su wuce to a irin haka ne ya rage saura misra ita kadai ta rage lokacin daular musulunci kuma sarkin ya mutu an daura wata mace matar shi ta dur ta zo ta auri wani bawa daga cikin bayin ta ba shi sarauta to wannan bawan ta ba sarautar shine al'amiru aibak shine ya kawo ƙarshensu shine tara kwamandojin shi ce ba zai yi mu bari kawai waɗannan kafiran su kwace mana ƙasashe ba dole mu sa abin da rami a lokacin suka nemi gudunmawa wannan malamin Izudin dan Abdulsalam shine ya dinga wa'azi yana bi gari gari anguwa anguwa yana mutane wa'azi akan cewa yau shi musulmi za su zama haka shi ta gudun mayaki ba sa neman shahada shi ya dinga har da mutane ha mutane suka fara jin ƙwarin gwiwa cewa eh to suna da abin da za su yi sannan suka yi shiri na musamman shekara wajen uku suka yi suna wannan shirin suka suka sanya dukiyarsu gaba ɗaya suka sai makamai aka dinga kera makamai ba ba ƙaramin shiri aka ba jama'a akwai littafi na musamman da malam sallabi ya akan yakin shine ma'arikatu ainu jalut da suka da kafaran suka turo da sako cewa ga sanan zuwa suka zo suna ta iskancin da suka saba yi sai waɗannan mamalik suka suka zona suka shawara suka ce abinda za mu fara yi shine duk da bai halarta ba musulunci waɗannan 'yan saƙon duk mu kashe su don mu aika musu da siginal cewa ba ma jin tsoronsu aka masu su duk aka kashe su aka je aka tsira kansa akan masu su wajen 25 aka kafa a kofar garin gaba ɗaya aka aka jera su haka to da su ya ji labari wani wai shi kaftiga da ya ji labari hankalin shi ya tashi cewa yanzu su a duniyar nan akwai wanda zai iya musu wannan gangancin kawai sai ɗauko na ya taho to shine sai su ma suka ce to mu fita daga garin mu je mu gamu da su a can daji kar mu bari su shigo garin mu inda aka yi suka haɗu kenan a wurin da ake ce ma ainu jalut an ce yanzu wajen a ƙasar falasɗinu yake a nan ne fa aka haɗu aka yi wannan gumurzin allah ya taimaki musulmai saboda sun jajirce kuma sun bi shawarar malamansu na addini a lokacin sun gyara halayensu sai Allah ya kawo ƙarshen wannan bala'i suka karya waɗannan sojoji na Qatar duk duniya an yi mamakin yadda musulmai suka yi wannan abu duk duniya sai da aka ji labari aka yi ta murna ko'ina ƙarshen turawa da asiya ko'ina ana ta murna cewa an kawo ƙarshen Qatar yadda ka sani zaka ce misali America ta faɗi ba kowa murna zai yi ba ko Isra'ila ta zama kowa bala'i haka aka yi ta murna duk duniya aka yi ta aiko musu da saƙon taya murna ana kawo musu kyaututtuka ana zuwa ana musu godiya cewa sun taimaki duniya ba wai addinin musulunci kai suka taimaka ba to a shahidi shine jama'a me ya kai musulmai zuwa ga su samu kansu a cikin wannan bala'in ibn ya ce saboda sarakunan su sun bar shiriyar musulunci sun fada farki irin na sarakunan kafirai sai Allah ya turo musu waɗannan makuzawa suka darkake su al-maw'ud bi waɗanda asali an yi wa musulmai alkawarin cewa musulmai za su ci nasara a kansu amma sai gashi sun ci nasara a kan musulmai hatta fa'alu fil ibadi wal biladi ma lam yajri fi dawlatil islami mislihu har suka aikata mabayi da mutane abinda bai taba faruwa a gwamnatin musulunci ba shi kan kanshi ibn taymiya jama'a victim ne fa na wannan matsala saboda garin su na Harran na daga cikin ƙauyukan da suka ji labarin gatatar na aka ce a gudu gaba ɗaya yana ɗan yaro aka gudu da shi a cikin wannan guduwar da aka yi sai Allah ya sa kuma wannan shine dalilin zaman shi malami a birni da kawai zai taso a ƙauye ne ci gaba da noma kawai hala da kiwon raƙuma shi kanshi victim ne na wannan abin da ya baro da su garinsu shekarar shi bata wuce biyar ba aka ce ai ga tatar nan an ji labarin sun kusa shine duk mutanen ƙauyen suka tashi suka gudu suka dawo cikin hadara cikin birnin dimashku haka aka yi ta guduwa haka garin su imamun nawawi shi ma nawa su ma sai da suka tashi suka gudu ko ina in ka ji labarin jama'a babu daɗi yadda suke kashe mutane babu daɗi Allah ya tsare ni wa zalika tasdiqu qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga wannan yana gazgata mana fadin manzon Allah da yake cewa da tarkabanna sanana man kana qablakum za ku dinga hawa kan tafarkin waɗanda suka gabace ku daga cikin kafirai kama kaddama kamar yadda bayani ya gabata وكان المسلمون على عهد نبيهم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة وذكر الله سبحانه يتشي نعم إلا بالسكينة هو yace musulmai sun kasance a zamanin ainihin wato annabinsu da kuma bayan annabin a zamanin halifofi kenan ba sa gane lokacin yaƙi sai da natsuwa da kuma ambatan Allah rundunar musulunci ta yaƙi ba a santa da hayaniya da kaɗe-kaɗe da raye-raye ba ba a santa da buga bangul ko buga ganga ba a'a suna tafiya ne cikin natsuwa suna tasbihi suna ambatan Allah haka aka san sojojin musulmai qala qais ibn abbad wa huwa min kibar tabi'ina qais dan abbad ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yake cewa kanu hibbuna. khabdas sauti sahabbai sun kasance suna son a dinga yin ƙasa da murya inda zikiri a wurin ambatan Allah wa inda alƙitali da wurin jihadi wa inda jana'izi da wurin ainihin harkokin jana'iza baka jin hayaniya a waɗannan wuraren kaga ko duk waɗanda suke yan bid'a da ɓatattu da kafirai to wannan wurin wurin hayaniya ne misali yanzu yan ɗariƙa din da ka je wurin zikirinsu to hayaniya za ka ji haka duk inda yake wani fada ko yaƙi na kafirai hayaniya ka ci haka kuma jana'izar su wa kazalika sa'irul athari taqtadi annahum kanat alaihim sakina haka nan dai sauran hadisai da nasoshi suke tabbatar da cewa su sahabbai sun kasance suna da natsuwa fi hadhihi al-mawaqini a waɗannan wurare wurin zikiri da wurin yaƙi da wurin jana'iza ma'amtila'il qulubi bi zikrillah kuma zuciyarsu na cike da ambatan Allah wa ijilalihi da girmama Allah wa ikramihi da ainihin kururuta Allah kama anna halahum fi salat to kuma haka nan ma a wurin sallah suke a wurin sallah ma ana ganin musulmai ne na farko a natse sannan suna ambatan Allah suna kuma ainihin wato zuciya suna cike da ambatan Allah din wa kana raf'u sauti fi hadhihi al-mawatin ath-thalatha daga murya a wurin ambatan Allah ko wurin jihadi ko wurin ainihin wato jana'iza ya kasance min adati ahlil kitabi wal a'ajib daga cikin al'adun kiristoci ne da yahudu da kuma al'adun maguzawa sun makadubtuliya biha kasirun min hadhihi al'umma sai kuma aka zo aka jarabci da dama daga cikin waɗannan al'ummomi namu na musulmai da irin wannan ɗabi'u na yin hayaniya a waɗannan wurare walaysa hadha mawdi' istiqsa'i bani Ya ce ba nan bane wurin da za a tsaya a ce sai an kawo bayani da labari akan ƙungiyoyi waɗanda suka zama Allah ya jarabce su sun zama sun jarabta da ainihin yanayi na hayaniya a wuraren ibadojinsu da wuraren yaƙe-yaƙensu da wuraren ta'aziyarsu ko wuraren jana'izarsu ba a magana ake akan firaka ba Wa'aidan aidan ce har ila yau fa'an an amr ibn qala amru dan maimun yace qala umaru radiyallahu anhu umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yadda yace kana ahlul jahiliyyati la yafiduna min juma hatta tatlu ash-shams yace mutanen jahiliya sun kasance basa tashi daga muzdalifa shine juma idan an zo aikin haji basa barin muzdalifa hatta tatlu ash-shamsu har sai rana ta fito ta riske su ya kulna suna cewa ashirik nasir kai ma nughir suna cewa ya kai dutsen nasiru kai sauri ka fito mu ganka kai ma Nuhiru don mu samu mu yanka nasir ɗin wani dutse ne a ƙasan makka sananne wanda duk mai tafiya ainihin idan za ka tafi mina daga makka yana nan ta hagu shi suke ce ma nasir ta wancan lokutan ba irin yanzu ne da ake da dogayen gine-gine da suka rufe ko'ina ba daga can inda suke ba za su bar wajen ba sai sun hango shi ma'ana sai rana ta haska shi sun gan shi tukuna kaga aikin hajji musulmai ko ba daidai bane wannan ana barin arfa da zarar rana ta faɗi ko to su kuma ba sa bari rana ta faɗi musu a can ana barin mina kafin rana ta faɗo ko to su kuma mutanen makka ba za su bar mina ba sai rana ba za su bar muzdalifa ba sai rana ta fito kar kamar yanzu haka karfe takwas ko bakwai da rabi kowa na ganin kowa har suna hango wannan dogon dutsen sannan za su ba wajen sai su dinga cewa ya kai dutsen nafir yi sauri ka bayyana ma'ana hasken rana ya haska mana kai mu ganka don mu samu mu fita mu je mu yanka domin idan sun taho su ba sa tsayawa a mina ba su tsaya a mina ko a mashar ba ko mai suna ganin wai mutanen da ba harami ba ne garinsu su kaɗai ne za su tsaya a nan wajen su sun fi ƙarfin tsayawa a nan wajen to annabi yazo sai ya ce sai Umar ya ce fa khalafahum annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sai ya saba musu wa afada qabla tulu'i shams shi sai ya bar muzdalifa kafin rana ta fito shine yadda aikin hajjin musulmi yake ma'ana ina hujja anan abinda ibn tumiya yake nuna mana saba wa maguzawa a dukkanin ibadoji in suka je arafa suna barin arfa ne su kafira ta faɗi da zaran abun an shiga irin abin da ake cewa la'asar sakaliya irin kamar ka ce yin anan ne irin karfe biyar zuwa da rabi na yamma to kawai duk sai su maza su bar abin nan arafat sai su kyale sauran mutane a wajen wai su mutanen harami ne sai su zo muzdalifa su riga kowa zuwa muzdalifa a nan kuma muzdalifa din za a zo a tarar da su kuma har a tafi a wasu a wajen su kuma ba za su bar wajen ba sai gari ya waye da annabi zo sai ya saba musu sai zama shi bai ba arfa ba sai da rana ta faɗi kuma ya bar muzdalifa kafin rana ta fito kaga ya saba wa shirya su gaba daya duk wannan yana kawo mana dalilai ne a cikin nasoshi wanda suke tabbatar da manzon Allah ya yi iyayensa ya ga cewa addinin sa ya saba wa addinin duka waɗannan kafirai Allah shi kyauta to shine sai mala yake cewa wannan hadisi yana cikin bukhari jama'a wa qad وقد روي في هذا الحديث فيما أظنه أنه قال يتي إنا جن إنا, إنا تمان ما أرويت أو ترواية وانا حديثي توا النبي يتي خالف حدينا هدينا هدي المشركين شريا مو تاسا وشريا كافري وانا رواية دمالي يكي إشارة تنا تكلتاف سنن الكبرى تال إمام البيهكي دا لفظ تيوا هدينا مخالف هديهم شريا مو tana saba wa shiriyarsu wa kazalika kanu yafiduna min arafatin qabla al-ghurub haka suka kasance kuma suna barin arafa kafin faduwar rana fa khalafahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bil ifadati sai manzon Allah ya ainihin saba musu ta hanyar shi kuma ya bar arafa ba'da al-ghurubi bayan faduwar rana wa lihaza dan haka ne sara alwuqufu ila ma ba'da algurubi wajiban inda jamaahirul ulama ya zama wajibi ne mutum ya tsaya a arafa har sai rana ta fadi a gun mafi yawan malamai wannan dole ne wa rukunan inda ba'dihim wasu ma suka ce rukuni ne a aikin haji wanda duk ya ba arafa rana ba ta fadi ba wasu malamai suka ce aikin hajin shi ma lalace wa karihu shiddatul isfari sabihatu juma'a kuma suka ainihin kyamaci wato tsananta wato barin mutum ya zauna a wajen ha'a samu isfar isfar shine gari ya dan waye haka shar a ainihin wayewar garin da za a yi a kwanan muzalifa so ake a ban muzdalifa da duku-duku asbahin fari sai a ban muzdalifa saboda kan mutum ya tsaya isfar shine kamar lokacin da ake yin sallah asuba wanda ake samun galasi cakudewa haske da duhu dinnan to ba a so hasken ya fara yawa kana muzdalifa an fi so da zaran asabar farko ta yi a ban muzdalifa duk saboda mene saboda saba wa maguzawa sun malhadifu kar dukura fihi kasdul mukhalafatil mushrikina sannan hadisin kuma kaga a cikin shi an ambaci cewa asalin manufar yin haka shine domin saba kafirai maguzawa kafiran makka wa aidan fa an huzaifata ibn al-yamani qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ibn taymiya yace har ila yau ga hadisi daga huzaifatu dan yaman Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yace la tashribu fi aniyatiz zahabi kar ka sake kai musulmi ka sha ruwa a cikin kofi na zinariya wal fidda da kofin azurfa wala ta'akulu fi sihafiha kar kuma ka ci abinci a cikin plate kwano na zinariya ko azurfa fa innaha lahum fi dunya kwano da kofi na zinariya da azurfa to na kafirai ne a duniya walakum fil akhirah na musulmai ne mumine a lahira Allah ka samu a ciki muttafaqun Alayhi bukhari da muslim suka fitar da wannan wa an jubair ibn nufair an abdullah ibn amr qala ra'a rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama alayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganni in ji Abdullahi dan Amr dan As manzon Allah ya gani na sanya tufafi wanda yake mu'asfaraini wanda aka rina shi da al-asfar al-asfar shine abin rini wanda ke mai da kaya su zama yalo fatsi faqala sai annabi ya ce inna hadhihi thiyabul kuffari waɗannan ai suturan kafirai ne falatal bisa karka sake sakawa rawahu muslim wannan haka wannan karatu yake jama'a duk da yake mun karanta a cikin littafin zadul ma'adi da bayanai da muka yi a baya game da masail da malamai suka fitar akan me ake nufi da wannan hadisin wanda ta hakikin da muka karanta daga littafin ainihin wato sharhi na sunan abi dawuda na abdurrahman al-mubarak fori da littafin ainihin sharhin sai muslim shine cewa babu shakka akan lalle yalo ake nufi yalo da dukkanin nau'o'insa shin fiyo yalo ne ko fatsa-fatsa ne duk dai abin da za a gani a ce sunan shi yalo mai ruwan kwai ko mai ruwan tsanwa ko mai ruwan goro duka wannan sutura haramun ce ga maza amma ta halasta ga mata domin an samu a cikin wata riwaya manzo Allah sallallahu ya ce wa Umar me yasa ba za ka baiwa matanka ba irin wannan kayan daka ba kaya ne na sutura da maza suke sakawa ba wannan shine sahihiyar magana ko kuma magana rajiha insha Allah a takeicen me yasa manzon Allah yi hanin ko ma da hanin ma wani iri ne ya faɗa illa yace fa innaha inna hadhihi siyabul kuffari waɗannan da kake kasanya a jikinka ai sitarar kafirai ne kenan hanin illarsa shine kasancewa ta sitarar kafirai allalan nahaya allabsiha bi annaha min siyabil kuffari manzo Allah ya sanya illar da ta sanya ya ce kar a sanya wannan sutura saboda na kafirai ne wa sawa'un arada annaha mimma yastahilluhu al-kuffar yace shin manzon Allah yana nufin wannan irin sutura na daga cikin abin da kafirai suka halasta wa kansu ne bi annahum yastamti'una bi khalaqihim fi dunya saboda suna so su barje gumunsu su more a duniya aw mimma ya'taduhu al-kuffaru kadhalika ko ko dai al'ada sace kawai shin asali ya haramta ne ga kowa da kowa amma su suka halasta saboda kafirci da morewa rayuwar duniya ko ko al'adar su ne sananniya gare su koma da yayi ne illa kawai shi ne da su aka san wannan abun nasu ne to ya haramta ga musulmai kama annahu fil hadisi qala innahum yastamti'una bi anati zahab wal fidda fi dunya kama yadda a ɗayan hadisin muka ji an ce su ne suke morewa kwanuka na ainihin zinari da azurfa a duniya wa hiya lil mu'minina fil akhirah mu'minai kuwa za su mora ne a lahira da ولهذا كان العلماء يجعلون wa الحرير zahabi الذهب ta تشبها bilkufari? wannan yasa aka samu malamai suna lissafa amfani da alharini da kwanan zinariya ko na azurfa a matsayin kamani da kafirai a fi sahihaini an abi usman nahadi kala qala a cikin bukhari da muslim daga abu usmana abdurrahman al-mahdi an-nahdi kenan babban tabi'i yake cewa kataba ilaina umaru radiyallahu anhu wa nahnu bi azerbaijan yace muna ƙasar azerbaijan sai umar dan khattab ya rubuta mana saƙo ma'a utbata ibn farqat tare da kwamandan mu da muka je jihadi wanda shine gwamnan wannan ƙasa a lokacin shine utbatu ibnu Farkad as babban sahabi Allah ya kara masa yadda sayyidina umar yana halifa ya aika mai da sako yace ya utba innahu laysa min kaddi abika ce kai utba wannan dukiya da aka tara ta ainihin wato fai'i da ganima ba na babanka bane ba aikin babanka bane ya tara su wala min kaddi ummika ba kuma aikin mahaifiyarka bane ba dukiyar gidanku bace fa musulmi na fi rihalihim ka ƙosar da musulmai a cikin gidajensu mimma tushbi'u minhu fi rahalik irin abin da kake ci ka ƙoshi a gidanka saboda wannan wannan sahabi ya samu kanshi a cikin wani kuskure shine ya aiko da wani abinci ne na musamman zuwa ga sayyidina Umar da aka aiko sayyidina Umar wannan abinci na musamman kamar kyauta daga gwamna zuwa ga shugaban ƙasa. shikenan da Umar ya ɗanɗana sai ya ji wannan abinci ya yi daɗi wanda ya wuce gama garin daɗi kamar irin wannan biskit haka na 'yan gayu masu tsadar tsiya ɗin nan sai ya tambaya wannan abincin duk musulmin ƙasar nan haka suke ci aka ce ina wannan ya sai dai gidan gwamna na musamman ne kenan to shine sai ya aika mai da wannan saƙon ya ce ba na ubanka bane ba na uwarka bane na musulmai ne duka abinda kake ci a gidanka to shi ya kamata kowane musulmi ya ci fa ashbi almuslimina fi rihalihim mimma tushbi'u minhu fi rahlik ka ci da musulmai su ci su koshi irin abin da kake ci a gidanka wa iyyakum wattana'um kuma a hirɗinku da biye wa ni'imar duniya kolewa a ce komai sai an ci an sha an yi wadaƙa babu tana lahira shine at-tana'um wato jawo ni'ima da ƙarfin tsiya sai ka ji daɗi ba tare da kana tunanin lahira ba umar ya ce kar ku zama haka irin da kafirai suke ya zama ba ku da wani abu da kuke nema a lahira duk kuɗinku da dukiyarku da ƙarfinku da duk wani energy ɗinku ya zama kuna saryar da shine ne don rayuwar duniya ba ruwanka da lahira ba ruwanka da sauraron ilimi karatun alƙur'ani ba ruwanka da sadaka biyayya iyaye kyauta zakka duka dukiyarka kawai me za ka yi ka ci ka sha ka hau abin hawa ka gina gida ka yi aure ka sa sutura ka sa turare shine tana'um irin yadda mutane suke rayuwa yanzu mutum ya ɗauka kawai iya sallah da yake kwaya biyar ita ce kaɗai aikin lahira duka sauran fa sauran lokacin shi da energy ɗin shi da dukiyarsa da tunanin shi da ilimin shi komai kawai ya saryar da su dan neman duniya wannan shine abin da Umar ya hana yace wa zayyi ahad shirk kuma a hirɗinku da sanya kayan kafirai kar na ji labarin wani a cikin ku yana shiga irin ta kafirai walbusul a hirɗinku kuma da sanya sutura na alharini fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha al-lubus al hari wanzu Allah ya hana sanya alharini wa qala sai ya ce illa hakaza sai ɗan hikin nan kamar wanda za a ɗan saka a gefen hannun riga ko wuya wa rafa lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi usba'i na umar ya ce sai annabi ya ɗaga mana hannun shi nuna mana al-wusta wannan ta tsakiya da kuma ainihin ta kusa da ita wa mahuma ya hada su su biyan yace sai kamar fadin haka wannan hadisi yana cikin sahih muslim jama'a to kaga wato yana kawo mana hujja ne da yace malamai sun dauki sanya alharini da cin abinci a kwanan zinariya ko azurfa a matsayin kama da kafirai shine fara kawo mana daga wani babban malami cikin sabai shine Umar dan Khattab na'am kamar yaya eh abin da ya kamata shugaba yake nan duk shugaban da yake shugabancin al'umma abin da ya kamata ya musu kenan kwarai kuwa ko da ba dole musulunci bane abin da ya kamata shugaba yake nan domin shugabanci ai ba ba ba mukami bane bauta ce inda muka samu matsala shine misconception da muka samu game da shugabanci wai mukami ne ba mukami bane shugabanci mukami shine kai talaka shugaba to bawa ne da shugaba jama'a da malami da likita duk waɗannan bayin mutane ne fa da soja duk waɗannan bayan al'umma ne duk wanda ya saka shi a cikin wannan harka to ya saka shi ne ya yi ma al'umma hidima ba su su mishi hidima ba yana da wani abu ne zai iya offering ma al'umma sai ya zama shugaba zai iya kula da kanshi ya kula da su shi sa ya shiga soja zai iya zuwa a kashe shi don kara haƙƙin ƙasarsu da addininsu da rayuwarsu shi sa zai zama likita ya sayar da rayuwar shi wajen neman musu lafiya da bincike a kan magungunan cutukansu ta kuma malami zai karantar da su Ta ma mudu waɗannan abubuwan yanzu an riga an yi commercializing din ba ma commercializing ba an mai da su wato wasu mukamai na musamman da ake celebrating mutum ya samu mulki ana mishi murna ina abin murna a ciki ka zama bawa baka da yanci kuma ranar kiyama zo da kai a daure shi za abun mamaki ka zuwa ga wannan kafirin salaman dalon ya fi da dama daga cikin musulman mu hankali da aka ce za a bashi mukamin ministan nan ya dinga tausayawa kanshi yana cewa mutane su dina mishi murna kafiri ne fa amma ya fi musulmai hankali a yayin da mutane an yi na ministan ɗinsu ana ta musu murna ana ta celebrating ko za su zama ministoci to haka abin da ya faru gare mu kenan mu sai zama mun kuskure ma'anar shugabanci don ai wannan abun in ka kalla ko da tura wannan da ake ganin sa tsaba ragen kafirai haka suke saryar da rayuwarsu wajen yi ma su hidima in sun zama shugabanni in sun zama masana in sun zama manyan jami'an sojoji ko jami'an gwamnati yanzu ku duba ga obama ɗan nan ya tsufa ya yi furfura saboda kullum tunanin shi ya za a ya gyara rayuwar mutanen shi ya taimaka musu su ƙara jin daɗin rayuwa haka ake shugaba ya zama wannan mubadi ne diniya kamar yadda ya faru ga Umar din kamar yadda ya faru ga Sayyidina Abubakar da sauran shugabannin musulunci ma'ana shugaba in aka ce kai yau jagora ne a cikin al'umma to kai jin daɗin kafa ya kare sai in sun ji daɗi. Umar dan Abdul Aziz mata shi ce mata yaran da aka ɗashi halifa to ki zaba ko dai ki tafi gida in sake ki shikenan aure ya kare ko kuma in kika zauna to fa sai abin da kika gani domin yanzu dukkanin musulman duniya kamar kishiyoyinki ne ba zan saurare ki ba sai na gama saurare su ta ce ta ji ta gani takan yi mako guda aka ce ba ta gan shi saboda umar ɗan abdulaziz baya shigowa gidan shi sai ya tabbatar babu wani wanda yake jiran shi to wani lokaci sai zai tashi tsakar dare sai a ce ga wasu nan daga wani gari sun taho sun kusa isowa suna bayan gari sai ya tashi ya je tarbo su talakawa fa ya je tarbo su ya ce me matsalar ku da ya gama duk abin da zai sai ya dinga ɗaukan ma'aikata ana bi gida-gida inda akwai tsofaffi duk wata tsohuwa sai a ɗauka mata ma'aikaciya a biya ta kuɗi za ta dinga dafa mata ruwan wanka tana kawo mata wuta ta jiɗi miya a ɗaki tana tayar da ita da asuba an za ta sallah makahu gwamnati ke ɗaukar mishi ɗan jagora makahu ba wai ɗan shi ne dinga bin shi bara ba a'a za a ɗauka mai ɗan jagora zai kai shi masallaci da wuraren ta'aziyya da na'iza da makamantansu dama ya da albashin shi ba sai ya yi bara ba aka wayi gari ana yawo da zakka ba wanda zai karba za a dinga cigiya kwana da kwanaki ga zakka jama'a a zo a karba kowa ya san bai cancanta ba wanda zai karba to waɗannan su ne sarakuna na gaskiya shugabanni na gaskiya kuma suna yin haka suna ta kuka cewa karfa ya kasance fa sun gaza suna ta tsoron karfa su gaza ba to haka ya kamata shugaba ya zama amma da yanzu shugabanci ya zama yanzu wai mukami ne daraja ce ɗaukaka ce shine mutane suke gogoriwa akan shi ake celebrating duk wanda aka ji ya zama shugaba kai ba fa shugaba ba ka zama idan ɗan garin kuma yanzu aka ce shine gwamna ko sakataren gwamnatin tarayya wai kai ma sai ka ga da mukami kuma ko da gari ne kawai ya haɗa ku da shi ba danginka ba ne wani ma immediate family din shi ma ba su mori abin da ya samu ba wani don ba su ma gan shi ba amma kai ma da aka ce sunan garin ku ɗaya wasu kai ma ana girmama ka lokacin luck din nan haka yan kudu nan suke zuwa kowa sai ya saka malfa abuja ya ta iskancin da ya ga dama wai dan garin su ne shugaban kasa wani ma fa ba ma jihar sa dai ba shi dan bayelsa ne wani kuma dan rivers ne ko akwa ibom amma kawai shi ma sai ya saka wai hula irin ta goodluck ya sa irin kayan shi wai yanzu nasi ya samu duk wannan abuse ne da rashin hankali irin na afirka kuma bai da alaka da wani civilization in banda hauka irin tamu shi sa ko wasu maganganu da aka ce kwanaki wani takarar shugaban kasa Amerika ya faɗa gaskiya ya faɗa kan Afirka ne sunan shi wani dan iska nan da yake takarar shugaban kasa Amerika ni ba rike sunan shi ba ma yace Afirka ba abin da suka iya in banda cutan junansu da kwasan dukiyan al'umma suna kawo kasashen larabawa da turawa su boye yace da tsaba iya jima'i haka ya faɗa aka ta suka shi kuma gaskiya ya faɗa ba mutane mutane mai suka iya shugabanni mutum ɗaya kwashe dukiya da ta isa a gyara ƙasa gaba ɗaya sai je ɓoye a wani waje shi bai mora ba bai ba al'umma ta mora ba ga kuma tsabara zunubi da ɗibo kan shi su kuma turawan da duk sauran wanda ake kai musu kuɗin a ɓoye sai mutum ya gama shugabancin ƙasar da tafi ƙasar su talaka wannan namu arziki bai mallaki komai ba wani ma gida in zai gina sai an haɗa mashi gidauniya an taimakai bayan ya sauka haka haka haka kamata ya zama shi duk wanda yake ganin bai iya ofarin ma al'umma shi wata wata hidima ba to bai kamata ya shugabanci ba ko da ko shugaba ne za a baka na wata ƴan kungiya ta alkai ko da munitan aji ne za a baka in ka san baka da abin da zaka yi offering ba za ka iya sacrificing ba to baka cancanta kai wannan shugabancin ba dan shugabanci sacrifice to haka kuma malanta jama'a malami na al'umma kamata ya yi wa al'umma hidima ta karantar da su addini da wayan musu da kai da sanya su akan tarba ba wai bautar da yayin mutane ba da malami ya tafiya wannan rike da babbar rike shi wannan rike da kandirin shi wannan mushi zagi ya zauna wannan a tsaye akan shi yana mushi fita wai malami kuma me wannan suka ce gunki to haka sojoji da sojoji ne suke yanzu wai mutum ya shiga soja ma sai an mushi buki wai ya samu hanyar samun kuɗi wai haka likita duk ga sanan mukamai ne waɗanda suke asalinsu ayyukan wahala ne amma yanzu sun zama ayyukan wai karama wani abokinmu da ya china yake gaya mana ya ce wallahi yanzu a china in aka ce mutum ya kanta medicine to abin tausayi ne da ka san mu ana a ce mutum yana yana wani faculty education ko misali sai malamin makaranta ne kawai ko yana karanta hausa ya ce wallahi duk wanda aka gaishe yana karanta medicine a china to sai wanda yake ba yi da galihu shi yake karanta wannan katin saboda katun wahala ne in ka gama ba abin da za ka yi banda da kwana a asibiti mu kuma nan yaran mu suna so su je medicine saboda mene wai su samu kuɗi ƙarya suke ba taimako al'umma yake kai su ba ba za su dinga ce maka ina sunin taimaki al'umma waye ce sai likita ne kada ke taimako al'umma kuma a aikace an ga ba sa taimako al'umma yanzu in hudda ta hada ka da likitoci to ka shiga uku kafin ka samu wanda ya saurare ka ma yake ne ko kuma likita ka zo ka zauna a gaban shi kafin ma ka gama bayani ya gama rubuta takardar magani in ka mishi magana ya kama ka da faɗa cewai shi yana da aiki da yawa me aikin shi da wuce saurare ka akan me ake biyan shi kuɗi duk inda suka ba ana gaishe su good morning doctor good morning doctor su ya kamata su dinga gaishe ku su dinga bi suna gaida patient ɗinsu suna bi suna gaishe su domin waɗannan patient ɗin su ne kayan aikinsu in ba patient yana da aikin yi to an samu tun farko an samu misconception ne game da yadda muka fassara abubuwa wato materialism ya shiga cikin abu sai wannan ya sa aka canza wa abin gaba ɗaya da muke kallon abin sai ya canza abin nan ɗinmu mai zance ne world view ɗinmu ru'uya da muke wa waɗannan abubuwan sai ya canza shine muka samu kanmu a cikin wannan halin da muke ciki amma wannan abin da ya faɗa jama'a ai haka ya kamata shugaba ya zama ya ciyar da mutanen shi da abin da yake ci kar ma ya ci sai sun ci kar ya ci sai sun ci kar ya sake ya ci wani abu alhalin su suna kwana da yunwa kai ya sake ya kwana a cikin AC da wuta 247 alhalin su suna kwana a cikin duhu suna tafiya suna shan wahalar gari da iska da wahala shi kuma yana tafiya ta jirgin sama bai ma san irin hanyoyin da suke bi ba ba ruwan shi da hanyoyin da suke bi ya za a gyara musu hanya Allah shi kyauta na'am kwarai kuwa gaskiya ne abin da ya gami kwarai yadda talakawa suke kwana ba wannan zai sa sai ya yi himmar ya za a yi a daina amfani da janareto don is high time a ce an daina amfani da janareto a Najeriya nan Najeriya ita ce ƙasa ta ɗaya da tafi kowa sayan da a duniya <laughs> har a Dubai da muka je wata kasuwa sai muka ga ana sai da janareto sai na tambayi wani ce janareto kuma ya ce ai saboda mutanen ku suke zuwa su siya inda ake zuwa a saro su ga sanan waya house guda da nace mishi ish haza muhallad yace li qaumikum haka yace ce mutanen ku su suke zuwa su siya babu inda zaka je ka ga haka gari duka kowa da generator shi sai Najeriya na ma'ana kowa shine nefa kanshi kamar yadda kowa shine security kanshi gidan kowa da katanga da waya da mai gadi shine security kanshi kowa shine ilimin yaran shi dukkan mu nan yayin mu ba su ba makarantar gwamnati kuma ga talakawa ne mu saboda gwamnati ba ta ba da ilimin da ake bukata a makarantar ta kowa shine lafiyar kanshi wa yake ba asibitin gwamnati yanzu sai dai an dauki ka an kai ka baka san inda kake ba kai ka shika ka je ka karasa ta amma kowa da lafiyar shi ya san halin da yake ciki ya gwammace je ko da kemis ne na angosu ya fi jin nutsuwa akan yanzu zai je a mushi bukatar shi ya biya kuɗi kaga kai ke biyan lafiyarka kai ke biyan ilminka kai ke biyan tsaronka kai ne dama abincin kanka ta mai gwamnati take maka kenan kawai mulki take ina ma'ana mulki zama kawai akan kujera fidal look Allah ya sa a samu canjin da ake tafata Allah shi kyauta da sai ke cewa warawar abubakar al-khallal bi isnadin an muhammad bin sirina anna huzaifa liyamani a yamani baita ya yace huzaifa ibn al-yaman babban sahabi Allah ya ƙara masa yadda ya zo wani gida fara'a fihi harisatani sai ya ga ga masu gadi guda biyu a kofar gidan sannan kuma baya ga wannan akwai fihi a abarik sufri war rassas yaga kuma ga kwanuka nan na abinci wanda aka yi su da as-sufur shine bagwanja brass azurfa kenan ko war rassas da kuma ainihin wani ma'adani na arrasas shine suke ce malid kenan ima san sunan shi da Hausa ba dalma ko dalma shine rasas na'am falam yadkhuluhu sai bai shiga gidan ba saboda waɗannan abubuwan da ya gani ga masu gadi irin gidajen kafirai an aje masu gadi suna tau mutane muzurai sannan kuma ga ainihin kwanuka na dalma da bagwanja wa qala yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum yace wanda duk ya kama da wasu mutane ya zama ɗaya daga cikinsu. ya kafa hujja da wannan hadisi Ya yake shiga gidan wa fi lafzin akhara fara'a shay'an min ziyil ajami a wannan lafazin aka ce ya ga wani abu daga cikin sutura irin ta maguzawa fa kharaja sai ya fice daga gidan wa qala sai ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda duk ya zama yana kama da wasu mutane ya zama ɗaya daga cikinsu. su to kaga shi ma yanzu wannan sahabi ne gashi nan a aikace ya yi aiki da wancan ainihin fatawa wa ƙala ali ibn abi salihin kun kunna fi walimatin ce muna cikin wata walima a ahmad bin hanbal sai ga babban malami imamu ahli sunnati wal jama'a ahmad dan hanbali ya zo wannan walima falamma kala yayin da ya shiga nazara ila kursiyin fi alaihi fidda sai ya ga wani kujera a cikin gidan an yi ta daga azurfa ko an manna mata azurfa a jikinta fakharaja sai a ga kawai ya tashi ya fita falahikahu sahibud dari sai mai gidan ya je ya kamo shi a kanya, algatu malai ana kai ta baka ci abinci ba fana fada yadahu fi waji sai haka ya karkada hannun shi ce irin ba ruwa na wa qala ziyul majusi ziyul majusi shi maguzawa na gani Sutaran maguzawa na gani wannan shine sunnan magabata jama'a in suka shigo kun walima ko wani taro suka ga ana maguzanci sai su tashi su bar wajen sai su tashi su bar wajen kawai fala ta ka'ud sai ka tashi kawai ka ba su waje da ka zo ko ɗaurin aure ne aka zo ana yi kaga maguzanci ya yawa sai ka tashi ka bar wajen ko sai aka kafuce abinka kar ka ce wa kowa komai in kuma ka isa ka hana sai ka hana ka ce a bar yin wannan abun ana in kana ganin baka kai ka hana ba kai sai ka tashi kaga sayyidina Umar ga abin da ya faɗa fita ɗanyen man ga abin da ya aikata sannan kuma ga wani malami a cikin atba'u tabi'ina babban malami a cikin a'imma da ake koyi da su shine ainihin Imam Ahmad ga abin da ya Allah ya gafarta musu gaba daya wa qala fi riwayati salihin idza kana fi da'awati muskirun a riwayar salihu ɗan gidan Imam Ahmad din kenan yace idan ya kasance a gurin wani gayyata da aka yi na cin abinci akwai muskirun munkarun muskir ne ana wani ne to afwan idan ya zama munkarun ya zama abin kyama kenan ko yayi fadi muskirun kuma abu mai maye ko aw shay'un min aniyatil majusi ko wani abu daga cikin kwanuka irin na maguzawa az-zahab wal fidda zinare ko azurfa aw sitrul judran bisiyab ko kuma yazo ya ga an rufe bango da labule bango ne ba wundo ba ya an sa mashi labule kharaja walam ya ta'am ma muhammad an agace shi walima irin haka in ya gani sai ya fice ba zai ci komai a wajen ba shine saboda duka waɗannan abubuwa sun zama haramun ko dai duk wani abu munkari kamar ya ana kiɗa ko cakuɗewa maza da mata ko raye-raye ko ana ta yin batsa a ga duk wannan munkari ne a bisa wanda nasu bai da munkari ko kuma muskir yaga an sanya ainihin wato abinci mai maye kamar giya ko wani abu makamancin shi a wajen da manzo Allah yace karka zauna a teburin da ake shan giya ka ci abincin kama da ya halasta gare ka ya haramta inda ake shan giya ka zauna ka sha coca-cola ya haramta ko kuma yaga kwanuka na zinare ko azurfa sannan inda kuma ake yi a yi labule. a yi ma bango labule yanzu ku duba jama'a din da aka je biki kuma sai an yi wannan akwai mutane da aikin su kenan sunan su kenan interior decorators akwai kamfanoni da 'yan kasuwa da 'yan kwangila waɗanda aikin su kawai kenan kuma za ka iya ganin shi an yi shi ma a gun wa'azi ko majalisi na karatun alkur'ani ko tafsiri ko musabaka za ka iya gana zo duk an yi ma bango kwalliya abinda annabi ya hana jama ku duba ku ga yadda muke da wato tsabar bibiyar abin da kafirai suke a saka wani mai tutar Najeriya ko wani salo iri iri gashi nan a saka mai sunan su balan a hufura su duk a sassaka a wajen inda ka san ana koya ma yara abin nan hura balan wannan abun babu kyau annabi ya hana ya ce ni ba a umarce ni daga bango kwalliya ba ko ɗakin matarka ne aka zo amarya ce ka aurata aka zo aka irin kewaya da labulan da ka zo duka yake kafirai ka cire su ka iya na wundo kawai sauran duka cire su Abdullahi dan Umar ya yayi aure yana cikin ainihin littafin Adabu Zifaf yayi aure ne ko ko dan shi ne yayi aure dan shi ne yayi aure sai aka zo ya gayyato malamai cikin sahabbai da sauransu a zo a yi walima da aka shigo ɗakin amarya sai wani sahabi ya ga irin wannan abun sai abu ayyuba ne ko sai ce abba malam abdullahi kai yanzu kana nan kai ne siriki fa uban miji a ce an yi wannan ce galaba nan nisa'u ya ce wallahi mata ne kasan mata yadda suke irin yadda ake faraɗin nan yanzu ya ce wallahi mata ne ko an hana su ba sa ji sai ce a tuni ba zan ci wannan abincin ba sai an jima shi ma ya irin na imam ahmad nan sai tashi ya fita mun shi ma'ana akwai mutumin da bai kamata a bashi uzuri ba kenan ko ya ga cewa shi ba zai iya ba abdullahi dan umar uzuri ba radiyallahu anhuma ala ayi halin jama'a ba daidai ba ne na'am na'am na'am za mu iya ɗabbaka wannan ba wani shi kuwa saboda ko da ko da shi ne za a bana eh. nuna inkarin abin da ya yi eh. wani na abin da ya sa nan wannan za ka iya ba wani wanda idan nan makarantar da zai ta layin layin eh. rifkan bi ahalin sunnati ya ahalin sunna ko <laughs> akwai mutumin da ba ba shi uzuri mutum da an san ya sani kwarai kuwa aka da aka je aka baiwa a shahid irin wannan an je an ba wa abdullahi Ɗan umar ɗinnan nan labari cewa ibnu abbasin yana halasta mutu'a a cikin littafin imam al-baihaqi sai ce wallahi ibnu abbasin ya san annabi ya haramta bai bashi uzuri ba yace ya san haka sayyidina uh, ali ya ce mishi ce innaka muru'un ta'ihun kai dai rudadde ne ma'ana ya kyare shi saboda akwai wanda tabbas ba za a bashi uzuri akan abu ba yanzu kanda ka san ko a gidanka ne akwai laifin da idan dan karami yayi sai a bashi uzuri karamin yaro ko wanda ya fi shekaru fa in yawan laifin ba za a bashi uzuri ba saboda an san ya kamata ya san wannan tarbiyyar ba haka akwai mai ita ba da haka haka ne ya kamata mu fahimci wannan jama'a a nan makaranta akwai mutanen da suke yin wani abubuwan da bai kamata suna yin shi ba to ya kamata a yi musu inkari saboda an san sun san wannan karatun sun san wannan ka'idojin amma wani bako idan ya zo yanzu irin ranar bijitin din nan ba dai ka kau da kai ba saboda za ka ga abubuwa irin waɗanda mutane ne suna zuwa ba su san irin tarbiyyar da muka sani ba ba su shawo irin gwagwarmayar da aka sha a nan ta koyan sunna ba dole ka ba su uzuri akan iya kan abin da suka iya kenan ko tarbiyya da suka koya kenan to ba uzuri bane mu kuma sai mu dinga biye musu ba uzuri bane dole ne a mutum inkari dan wani ma zaka ga kuma jagora ne ma in yana yi sai wasu dauka ai tunda wani ma yana yi ma bari kawai mai yanzu misali ka ga dan makarantar nan sai kai ka je ka tar da shi a gun mai aski ana aske mishi gemu bai kamata ka kyale shi ba ya kamata ka mai inkari ce wani yaushe ka zama ɗan iska haka ya kamata ka ce mushi yaushe ka zama ɗan iska yes amma kuma hala sirkin ka aske gemu yake yi kuma ka wuri shi eh na tuna wannan waƙiya <laughs> ƙwarai kuwa ya kamata akwai abin da ya kamata a ce ka kiyaye shi ka fi karfin haka gaskiya ne mu lahaza malam shaibu jama'a mu kiyaye mu ka kiyaye mutuncin da'awar da mutuncin addininka kuma ala ayi halin kai zaka tiri ba haka dan duk abin da ake koyar da mu malam ya koyar da mu a wuraren nan alherai ne dan me zaka guje musu babu wani abu da ya koyar da mu na barna abubuwa ne na alkhairi a cikin al'adu da tarbiyya da karantarwa ta addini da biyayyen magabata duk abubuwa ne abubuwan kirki mutanen nesa ma suna hankoran ina za su same su kai ka samu ala tabaqin min adh-dhahab amma kuma kana wulakantawa so ya maka nasiha kuma ka cewa baka uzuri uzuri me za a baka me uzurin ka to misali wanda aka gani a cikin gemu uzurin ka kai dan sanda ne to sai a baka uzuri ko ka kuma kai ba kai farar hula ne amma kuma kana cikin gemu kai me uzurin ka baka da uzuri kawai ka ka iskance ne kawai Allah ya shirye shi mu na'am نعم bankuna ana musu kwalliya ko kwarai kuwa yana daga cikin koyi da kafirai shirin da ake yi a dinga yi ma gine-gine musamman wuraren sana'o'i decorations a sa musu waɗannan yadudduka da ake sakawa da fulawoyi tun daga cikin watan Nuwamba da tunanin wai ana shirin zuwan Yeletud ko Kirsimeti wannan kwaikwayo da maguzawa ne bai kamata masu ma bankin su dinga yi ba musamman a garuruwan musulmai ina ruwanmu da Kirsimeti za su suna bara a nan Zaria ko a Kano ko a Sokoto mu musulmai ne ya kamata mu kwaso musu mu nuna musu ba ma san wannan abin da suke to ai dinde shi din ne dai sabo shekari ta mata magudancin ciyayi dinde can din ne <laughs> ma'ana dai ba daidai bane kawai mu zama mun makance akan duk abin da kafare suka yi wai sai ya burge mu sai mu zo muna yi shine abin ban takaicin sai kawai ya burge mu duk sadin da suka kawo kawai sai ya burge mu sai mu zo muna yi sai kaga kawai an wayi gari bayan lokaci ya zama mana alaƙaƙai ran da ka zo ka ce ma babu kyau sai a ta maki ya zai ka ce babu kyau kai ya zai ka ce babu kyau yanzu ka duwa ga carbi jama'a in ka ce tarbi babu kyau sai a yi ta salati inna lillahi in carbin ne babu kyau carbi ba tasbihi ba har malaman suna yin su dinga kyararka wani ma sai ya fito ya maka raddi ka ce tarbi babu kyau kuma babu kyau din katin aure wannan da ake jama'a maguzanci ne saboda asalin shi ana yin shi ne na auren coci amma yanzu za ka gaya wa wannan yar kamar za ta yi aure hala sai an buga ko ka ce ba ka so sai dai ganshi na yawa a gari kawai saboda wani ne zai ganin wai shi abokinka ne ko kaninka ne bari ya je buga ma ko ya buga ma ɗanka da za ka aure ko ka da za ka aure kuma babu wanda yake ganin ma babu laifi amma yake ganin cewa akwai laifi da yake maka na shawarar ne in ni ba zan yi ba in ka ba da wasu ni ba haka suna mai ba da eh yana makarantar ba kokarin mu tabbata wannan mana wannan ba a addini bane ko ba za mu karba ba kwarai kuwa duk wanda zai baka kata aure ka ce a ni bana san katan aure me yasa ce ai ma guzanci ne kai baka sani ba duk mamaki da zai je in ya dama ya suma saboda mamaki wani zai ka sanar da sunan da dauran auren ka masallaci sai ce ina kati ki <laughs> Allah ji kyauta inda ka san wani pass ne katin an je sai ya nuna zai shiga kuma inda za ka gane ma asara ne katin in baka ba mutum sai ya ce maka nawa ne ne a ina ne yaushe kuma duk wannan information din shi aka sa a ciki kaga ga kai ka ga mai tun farko a wurin wani lokaci kaza a wuri kaza to ka ga ya mishi kuma sai ya ce ina kati kuma ka ba shi katin kuma sai ce maka yaushe kaga ahalahu mamurrun Allah shi kyauta muna dai cikin wato muna cikin hali ne jama'a na halin ni'as ibn tamiya bai ambaci wani abu kwatan kwacin haka a gaba game da cewa musulmai sun samu kansa a cikin halin ni'as saboda ba sa bin manhajin addinin su kamar yadda ya ambata game da sarakuna dinnan dazu dazu na'am eh wurin bukukuwa na aure eh. mana shi ma yana cikin ajanda kenan to irin shi ne malam sha'azu yake faɗa cewa bai kamata a ba mutumin da aka san shi ya san karatu dan makarantar nan ne ko yana kan irin wannan manhajin bai kamata a ba shi uzuri akan wannan ba ya aure abokin mu ne aka lokacin muna da gida na'am aka ce za a yi a wannan su shaka da ake ce ba muna zuwa da wannan da gani su sabai ne suka taru ko suna ganin mata suna fitowa da mutane inna lillahi da amurin kanta ma hakuri a shi wai abin da za a da cocktail aka shi da kudura shi da kanshi ba kuma shi ne ya gaba yi mana zama lokaci da zai zo na kan kujera a yi samun da kawai da

Allah shi kyauta wala ta tabba'ana fi hadhal babi an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ma amma dalla alaihi kitabullahi la ta'ala yace da zamu yi tabin waɗannan ire-iren hadisai na annabi waɗanda suke magana akan haramcin kwaikwayon yahudi da nasara da ainihin kafirai bayan abin da muka ambata na ayoyi ya yace da lissafin nan yayi tsawo ma'ana duk hanyar za ta kaitawa yake kaga ya fi shafi hamsin bai na wannan magana amma ya ce da tsala da littafin ya yi tsayi ma'ana wannan ba mai tsawo ba ne gaske shi ne saboda tafan shi ya saba yin mujalladi takwas goma biyar wannan kuma juz'i ɗaya a gaba da tsawo ai kuma bayani ne kawai yake a takaice Allah ya gafarta shi. to ya gama da hujja ta biyu kenan bayan hujja daga alkur'ani hujja yanzu daga sunna sai kuma hujja daga ijma'i shine yace faslun wa amma al-ijma'u famin wujuhin inda aka samu ijma'in musulmi game da haramcin kwaikwayo da kafirai ta fuskoki da dama min zalika daga cikin fuskokin akwai anna amiral na umar fi sahabati radiyallahu anhu cewa umar dan khattab limamin musulmai a cikin sahabbai Allah ya kara musu yadda sun ma'ammatul a'immati ba'dahu sannan daukacin shugabannin al'umma a bayan shi wasairul fuqaha da sauran malaman fiqh ja'alu fi hadhihi ash-shurut al ala ahli adh-dhimma nasara wa ghayrihim sun sanya sharuɗa da za a ambata a matsayin sharaɗin da aka baiwa kafirai na amana waɗanda aka sanya su ƙarƙashin daular musulunci za su rayu ƙasan daular musulunci an sa musu sharuɗa masu zuwa fi ma sharaɗuhu ala anfusihim suka sa kansu sharuɗa nan cewa an nuwakkira almuslimina suka rubuta su da kansu cewa mun yadda in ji su kiristocin za mu dinga girmama musulmai wannan koma lahum min majalisina za mu dinga miƙewa mu ba su wurin zama idan kiristoci suna zaune a waje a garinsu da suke ƙarƙashin daular musulunci in musulmi ya zo ba za a bashi a tsaye ba sai kai kirista ka tashi ka bashi waje idza aradu aljulus inda yana son ya zauna wala nashtabihu bihim kuma ba za mu dinga yin ƙoƙarin muna yin kama da musulmai ba fi shay'in min yi. wajen sutararsu kalansu watan hula ce irin ta musulmai to a ƙasan musulunci zamanin da musulunci ke da daular shi bai saka irinta ba au imama haka nan ba zai rawani irin na musulmai ba au na alaini ba zai saka takalmi irin na musulmai ba au farka sha'arin ba zai tsaga gashin shi irin da musulmai suke tsagawa ba wala na takallamu bi kalamihim ba zai magana da irin lahajan musulmai ba wala naktani bi kunahum ba zai sawa kanshi alkunya irin ta musulmai a ce mishi abu abdurrahman abu amirin abu abdullah ba za a sa mishi wannan ba wala narkabu suruja suka ce ba za mu dinga hawa sirdi ba sai dai su hau kan doron bayan jaki ko doki wala na taqalladu suyufa ba za mu dinga rataye takubba ba wala na takhidhu shay'an min as-silahi ba za mu dinga yawo da wani makami ba wala nahmiluhu wala mu dinga daukan makami tare da mu ba wala nanqushu na bil arabiyya wala mu dinga sanya zobe wanda aka mishi rubutun larabci ba wala nabi'ul khumura wala mu dinga sai da giya ba wala Jizzu Makadima ru'usi wa anna jizza Makadima ru'usina kuma za mu dinga yanke gaban gashin kanmu gashin kanmu na gaba za mu yanke shi mu yi kamar ainihin sanko a gaban goshinmu wa annal zima ziyana haisu ma kana kuma za mu lazumci sanya irin suturar mu a duk inda muke wa anna shudda zanazir za mu dinga ɗaura janjani mu dinga yin ɗauri haka akan ɗammara akan suturar mu ala ausatina a jikin tsakiyar jikinmu akan cikin muke nan saman kwankwaso wa an la nazhara saliba ala kana isna ba za mu dinga sanya cross a saman cocinan mu ba sai dai a cikin cocin wala nuzhira saliban ba za mu dinga yawo da wani cross muna yawo da shi a wuya ko a hannu muna nuna shi a gari ba wala kutuban ko wasu littafai namu ba fi shay'in min turqil muslimina ba za a sanya wannan a cikin inda musulmai suke a hanyoyinsu ba wala aswaqihim ko a kasuwannin musulmai wala nadribu bi nawaqisina ba za mu dinga buga watin abin nan dinmu gangunan ganguna ba fi kana isina a cikin coci-cocinsu ba illa darban hafiyan sai a hankali yadda ba za a ɗaga murya ha ajiyo ba wala narfau aswatana ba za mu ɗaga murya ba ma'amautana sanda muke jana'iza in ji kafiran wala nuzhirun nirana ma'ahu ba za mu dinga bin ainihin mu da wuta ba fi shay'in min turqin muslimina a wata hanya daga cikin hanyoyin musulmai ba rawahu harbun da isnadin jayyid harbu ya rawaito wannan ɗaya daga cikin harbun al-karmani ɗaya daga cikin masu riwaya daga imamu ahmad shi rute wannan magana abinda umar ya sa suke nan suka rubuta su da kansu kiristocin baitul maqdis lokacin da aka ci ƙasar da yake ta zama ƙasar musulmai cewa su rubuta su da kansu abinda suka wa kansu alƙawari musulunci ya alƙawarin kare su da ba su kariya da barin su zai addinin su suka rubuta wannan abin aka ce eh an yadda aka sa hannu jama'a ku duba ku ga irin wannan ina za a samu wannan yanzu sai in Allah ya kawo dole musulunci na yanzu wannan ba zai yiwu ba sai in kuna da gwamnati a ce wai kiristoci kada su bayyana cross kada su yi ganga a ji kada su ainihin ɗaukaka muryarsu yanzu sai ka je cikin asibitoci da makarantu sai ga kirista sun zo ranar lahadi ko da daddare kuna cikin bacci su shiga aji a cikin hostel ko a cikin ward na asibiti suna kiɗa ganga kuma asibitin a ƙasan musulmai saboda mun shiga cikin ƙasƙanci jama'a su dinga yawo da cross ko ina suna ambatan Allah uku ne a ko'ina a gaban musulmai a cikin musulmai a wajen tarurrukan musulunci kirista zai tashi ya addu'a kiristoci ko musulmai su ce amin a buɗe taro da addu'a musulmai a rufe da ta'arna kuma an zo kowa ya ce amin haka ga musulmi yana rufe ido saboda kaskanci da wulaƙanta kai abubuwa dai ga sanan jama'a na ban takaici duk wanda yake shiga cikin inda ake abubuwa a Najeriyance yana ganinsu. fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma yanzu wannan katima da muke karantawa idan an ji za a ce mu masu zafin kai ne mu masu zafin kai ne mu abin mu hadari ne ga Najeriya jama'a ya ake so kenan a rayu shikenan addini ya lalace shikenan musulunci bai da izza ko da inda musulmai suke yayin da kuma su suke zuwa su mana wannan kasashen mu na musulmai mu kuma mutanen mu da suke cikin kasashen arna ba su isa su kata su ba baka isa ma akwai garin da yanzu baka isa a ganka da dogon riga irin haka ba a Najeriya nan kuma ana da'awar cewa wai ana demokradiya akwai inda muka tsaba ba mu shiga muna kofar muna NYC kamar shekaru goma kenan baya na rantse da Allah University of Lagos ne ma a Akoko wala ka hana wasu mu shiga saboda sun sa dogayen kaya a gaske ne za su je su a cikin a cikin campus na university kuma 'yan Najeriya ne su ma kuma jami'ar ƙasar Najeriya ce dole haka suka jira a gate sauran suka shiga kawai mai gadi ne sadin cewa ba za su shiga ba saboda sun yi shigar da baya su ma'ana sun sa kayan da baya su wulakanci iri-iri ana wa musulmai shi to ka ji fa yadda musulmai ya kamata su kasance amma wannan idan ana gwamnatin daular musulunci ne shi sa alherin Allah ya kai ga ƙasar Saudiya jama'a Bala balad tauhid zaka ga babu shakka suna kwatanta duk waɗannan abubuwa idan ka je Saudiya kai sati biyu umara ma sai ka manta akwai arna wallahi sai ka manta cewa akwai arna a duniya babu wani arne da yake daga tabus tare da cewa an ka fito daga haramin ka zo jidda ai akwai arna da suke rayuwa a jidda akwai ma'aikatan asibiti akwai ma'aikatan jami'ai na gwamnati waɗanda suke ayyuka kamar a hotel-hotel haka a wuraren masana'antu da sauransu kafirai ne akwai su amma Allah har su ba za ka ga alama arnanci tare da su ba sai in kun yi hulɗa da su ne za a gane shi arna ne ba a yadda su saka alama da ta nuna cewa su arna ne suna itizazi da addininsu ba ba a yadda ba kuma dole su complying da wannan ka'idojin sannan su dona a ƙasa amma mu ina mukan ba illa ya ta gama da Allah bi rahmati littafin nan da man kawai da muka faɗa tsamagiyar kan hanya ce jama'a za a gane wato musulmai suna cikin halin kaskancin da sai dai kawai a yi ta ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Hey. Eh. kuma jami'ar musulmai ce ƙungiyar addini ce ma nasfad ƙungiyar addinin musulunci ce kaji ko? to ha'anan garin zariyan nan akwai makarantu private school da suke lazimtawa ma'aikatansu irin wannan a ce wai dole malami wai sai ya shiga corporate haka suke cewa shigan ko corporate dress shine ya sa wando da da da shirt ya zanzaro kaji shiga arna ne zanzaro gashi na kaje su dinga daura tsage su shiga arna ne zanzaro jama'a me na kai ne zanzaro kai ba soja ba ba za ka shiga ta musulmai ka fito da karama ka ba duk ka bi ka maɗe cikin ka kashi ya dame ka da damuwa Allah shi kyauta rawa har وفي رواية أخرى رواها الخلال illa darban بنواكيسنا A wata riwaya ta رواية ya ce kar mu sake mu dinga buga gangunan mu da ainihin wato sarewar mu sai kaɗan fi jawfil kana'isina a cikin coci kawai aka yi dame wannan wala nazharu alaiha saliban kar mu sanya wani cross a saman cocin wala narfa'u aswatana fi salati kar mu dinga ɗaga muryar mu idan muna yin addu'a shine sallan su wala alqira'ati fi kana'isina ko muna yin karatu a cikin cocin fi ma yahduruhu almuslimuna ko a wuraren da musulmai suka halarto kamar in za a yi wani taro da ya kawo musulmai zuwa cocin to ba za a zo a yi wata adda a coci ba wa Allah nakhrija saliban kar mu fito da wani cross wala kitaban ko wani littafi yawmal fi suqil muslimina a cikin kasuwannin musulmai wa Allah nakhrija ba'usan ba'usan kar kuma mu fito da ainihin wato mu fito ranan alba'us ranan biki ba'us din wani daga cikin ranaku ne da suke ainihin bikin kirista suna fitowa suna yawo a gari suna ainihin addu'o'insu ce kar mu fito wal ba'us yakhrujuna yace shi ba'us shine suna fitowa ya una su taru kama yakhruju yawmul adha kama inda musulmai suke fitowa ranan babbar sallah wal fitri ranan karamar sallah to haka su ma suke taruwa kiristoci ranar wannan irin bikin yadda kasan in gari ya waye ranar sallah zaka kowa ya fito dattawa da yara da manya da maza da mata za a je hawan idi ko to haka su ma ranar alba'us din suke taruwa to sai aka ce in suna cikin kasar musulmai ba za su yi wannan taron ba kowa ya a gidan shi ba a so su dinga bayyana sha'air ɗinsu domin wannan tallata addinin ne wala sha'aninan hakanan kuma sha'anin shi ma biki ne da suke yi wanda yake faruwa ake yin shi ranar ainihin asabar da take zuwa kafin ranar asabar da ke tsakanin good friday da easter monday asabar ɗan tsakanin suke cewa sabtu sha'ani sabtu sha'ani wanda a cikin a wannan asabar ne suke cewa wai a irin ta ne wai isa alaihi salam ya shiga baitul maqdis haka suke fara a cikin addininsu to irin wannan ranar shi ma suna da wani biki na musamman da suke yi to in suna ƙarƙashin gwamnatin musulunci ba za a ba su dama su yi wannan bikin ba wala narfa'u aswatana ma'amautana ba kuma za mu dinga ɗaga murya idan za mu kai gawawaki ba wala nazharun nirana ko mu dinga ɗaga wuta ma'ahum tare da gawawakin mu fi aswaqil muslimina a kasuwannin musulmai wa Allah nujawirahum bil khanazir kuma ba za mu zo mu makwabci musulmai da ainihin aladu ba duk inda suke da wani neighborhood kusa da musulmai ba za a basu kiwon aladu a wajen ba zama ku duwa ku gafa mu fa ba a yin komai irin wannan fa ba shi yiwa a ƙasar nan saboda ba gwamnatin musulunci wala nabi al-khumur ba za mu sai da giya ba lokacin da aka yi wasu gwamnatoci da suka ce za su shari'a musulunci suka ce za su hana sai da giya haka aka dinga korafi har musulmai suka fito suna korafi wasu yan kare haƙƙin bil'adama cewa abu kowa abin da yake so har ta kai ma ana cewa to shikenan da wuri kaza kama irin nan zare sai a ce to banda sabon gari da haka a sabon gari ya halasta a sai da giya haka aka ce lokacin ko haka a Kano aka ce banda sabon gari haka a Zamfara aka ware aka ce to banda barikin soja banda wuri kaza banda mami market nan ana iya sai da giya da alade da komai ana yi ana yin duk fasikancin da za yi. a hakan ma fa wannan political shari'a din kenan ma amma musulmai ne suka dinga korafi akai wanda kuma giyan nan duk wanda ya shafa bala'i ne samu makan shi ba wai sai musulmi ba ko a jahiliya mutanen kirki ba su shan giya sai na bakar bai taba shan giya ba saboda tun a jahiliya aiki ne na mutane wanda ba su da mutunci a cikin al'umma kuma har a yanzu din ma haka ne Allah shi kyauta ila an kala har zuwa inda yake cewa wa annal zima zayyana haisu ma kuma mu karna suka ce za mu dinga sanya sutura irin namu a duk inda muke wa Allah na shtabiha bil muslimina fi labsi kalansuwa ba za mu dinga sa huluna irin na musulmai ba wala imama ko rawani irin na musulmai wala na alaini ko kuma takalmi irin na musulmai to kun ga wannan fa yanzu arna suna yin shi da ma kun lura da kyau kuwa yanzu sai ka ga mutum ka gan shi kamar sahihi a shi arne ne ya sa babbar riga da yar ciki da wandon talafiyayye ya kawo ƙube ya karya ya ta ya saka sai ka ɗauka musulmi ne ga suna yawo a garuruwa da ma'aikatu wasu ma manyan ma'aikata ne masu mukami a ƙasar nan amma duk arna ne wannan ana gwamnatin musulunci ba za ba su yi wannan shigar ba saboda da zaran an ga mutum da irin wannan shiga ta mutunci musulmi ake tsammani sai ga arne fa da jallabiya fa jama'a da jallabiya ya saka ya saka hula irin wannan ta ustazai ka dauka ka dauka ma aran man ashe nan kasur gumu arne ne ga suna a cikin university kana gani jama'a ga suna a ma'aikatu ga suna a ofisoshi ga suna a ko'ina duk wannan babu kyau wala farka sha'arin ko kuma irin yadda musulmai suke raba gashin kansu wala fi marakibihim ba za mu dinga hawa ababan hawa irin na musulmai ba wala na takallamu bi kalamihim suka ce ba za mu dinga yin maganganu irin yaren musulmai ba wala na katani dikunahum ba za mu dinga sa alkunya irin ta musulmai ba wa an jizza maqadima ru'usina kuma za mu dinga cire gashin gaban kanmu wala nu nufarrika nawasina ba za mu ainihin wato eh, dinga rarraba ainihin gashin mu ba na shidda zanaziz ala awsatina kuma zamu dinga daura janjani ko bel a tsakiyar jikinmu wa hadhihi shurutu ashharu shay'in fi kutubil fiqh wal ilm waɗannan irin sharuɗa na kafirin da su zauna kasan musulmi abubuwa ne sun fi komai shahara a littafan fiqh da ilimi kowa ya sani duk inda aka ce ga ƙasar musulmai kafirai suka ce su zauna kowa ya sani a cikin karatu a cikin ahkamu adad zimma sai an ba su wannan ka'idojin har hijabi aka ce idan matan su za su saka zo ƙasar angon musulmai su saka hijabi amma kada ya kai ƙasa sai ya tsaya kamar nisfu saq haka yake a cikin karatu saboda in an gan su ba su shigo angon musulmai yadda suke yawo a cikin angonin su tsirara ba amma kuma ba su saka sutura ta musulmai gaba ɗaya har a zata musulmai ne ba da ka za su lullaba jiki don tara fitina amma su bar hijabinsu iya ƙauri tsakiyar ƙaurinsu don a gane arna ne su haka yake fa amma yanzu masu saka wannan masu ne musulman kwarai wanda duk ta samu hijabin ta wuce gwiwa yanzu za ga ana kallon ta matsayin wata mai imani ce to sitar arna ce kike sakawa wa hada yace wa hiya mujma'un alaiha fil jumla an yi ijma'i akan su gaba daya bainal ulama'i tsakanin malamai min al a'immatil matbu'ina malaman nan limamai da ake bin su sa'awin Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad da ire-iren su wa ashabihim da malaman da suke ainihin ɗalibansu a cikin mazhabinsu wasa'ir al'imma da ma sauran limamai waɗanda ba su da mazhabi irin su Imam bukhari misali da ire-iren su malamai ne limamai amma su ba su da wani mazhabi nasu ne zaman kanshi walau la shuhurataha inda al-fuqaha'i la zakarna alfaza kulli ta'ifatin fiha yace ba dan wannan abun ya shahara a gun malamai ba kowa yana da labarin shi da sai mun ambaci lafazin kowa daga cikin su kowa sai mun ambaci lafazin shi wahiya asnafun amma iri-iri ne zai ambatan mana su sinfun ba'a da sinfin sai mu tsaya anan insha Allah saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah na'am na'am individually according to your faith addinin eh. ni ban karanta wani abu game da shi a musulunci ba abin da na sani dama asali buɗe taro da addu'a ma bid'a ne asali haka ni an jera wani taron an ce a yi ma shiru kawai nake kuma ina ganin kamar daidai kokarin yin mujamala ne don ka a zo ana samun akari kwarai kuwa shi ne zama daidai kawai ka zo ka fara taron ka a ta ai saboda ba wuri na musulmi zalla ba kuma ana cewa kowa na da yanci shi in ka ce a yi karatun ƙwarɗani yau to gobe wani kuma sai ce shi ma sai ya ja bible abinda zai ce ke zai ce sai ya ja ayat babu shi an tashi addu'a ake ta musulmi kare kuwa wallahi ka suke a biyu ke ta sakwata da haka suke su ba ruwan sun fi mu muhafaza akan al'adun addini wallahi sun fi mu munan bokon ya ratsa mu fere da ake tsammani na'am aka kira shi irin wannan da taro da addu'a irin wannan har ki da shi an shirya ganguna sai an sa manyan mutum